صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu kakari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 4 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watar biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka kashe ishaq rabin tsohon firaministan isra'ila wani bai hude ne dai mai tsatsauran ra'ayi ya bindige shi har lahira a lokacin da yake gabatar da jawabi bayan da ya amince akan cewa zai baiwa falasinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawa masu tsatsar ra'ayi suke ganin hakan a matsayin cin amana ne a gare su akan haka ne ɗaya daga cikinsu mai matsanancin ra'ayi wanda ake kira da yigal amir ya yi amfani da bindiga ya harbe shi har lahira rabin da ya zama firaministan isra'ila a shekara ta 1974 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhumce-tuhumce na cin hanci da rashawa amma sake zama firaministan isra'ilan a shekara ta 1992 kamar yadda ya kasance cikin waɗanda suka taka rawa wajen yin kisan kyashi akan falasɗinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa ishaq rabin da yana ɗaya daga cikin yahudawa waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen kafar isra'ila kamar da kuma ya kasance daga cikin jigajigan yahudawan da ake la'akari da su a matsayin masu tasiri a cikin siyasar isra'ilan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1918 a daɗaɗɗiyar daular austria da hungary ta miƙa kai ga ƙasashen ƙawance a ƙarƙashin yaƙin duniya na ɗaya wannan haɗaɗɗiyar daula ta austria da hungary dai ita ce babbar cibiyar ƙawance ga kasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun ƙasashen kawance ta ƙarshe ta amince da shan kayan tare da amincewa kuma aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin baki ɗaya amma daga bisani ƙasashen kawance sun ci gaba da matsin lamba akan ta har sai da aka rusa haɗaɗɗiyar daular ta austria da kuma hungary jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe 12 da minti 20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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma da in zuwa lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya ce ƙasarsa za ta rukufa wajen ganin an ɗage mata takunkumai. Ƙungiyar tarar Afirka ta nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki a ƙasar Habasha. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi game da yawaitar masu kamuwa da cutar corona a nahiyar Turai. don zuga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi fatan tattaunawar da za a yi nan gaba ta neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da kasarsa a shekarar 2015 za ta haifar da dama ido shugaban ra'isi ya bayyana cewa iran ba za ta taɓa watsi da tattaunawar ba amma kuma ba za ta mika kai ba ga bukatun da ba su da amfani ga al'ummarta ba ya kuma dangata takunkuman amurka kan kasarsa a matsayin haramtattu tare da bukatar gwamnatin washington da ta ɗage wa ƙasarsa takunkuman iran dai ta tabbatar da komawa tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar tare da sauran kasashe da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da sin rasha faransa jamus da kuma burtaniya a ranar 29 ga watan nuwamban nan tattaunawar dai za ta mai da hankali ne kan ɗage wa iran takunkuman da amurka ta kaba mata bayan da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi gaban kansa da janye kasarsa daga cikin yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 al'ummar iran daga sassa daban-daban na kasar sun gudanar da jerin gwano domin tunawa da ranar yaƙi da girman kan duniya inda suka yi tarira taken nuna adawa da gwamnatin amurka da isra'ila kan miyagun halayensu shekaru 42 da suka gabata a ranar 4 ga watan nuwamba ɗaliban iran suka kusa a ofishin jakadancin amurka a tehran kasar shekara guda bayan cimma nasarar juyin juhalin musulunci a kasar wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na sarki sha da amurka ke marawa baya a shekarar 1979 daga nan ne aka sanya wa bikin ranar yaƙi da girman kai na duniya ta ƙasa ranar 4 ga watan nuwamba kuma ita ce ranar ɗalibai ta ƙasa a iran a kowace shekara masu jerin gwanon a tahiran suna taruwa a wajen tsohon ofishin jakadancin amurka suna rera taken la'antar amurka da isra'ila baya ga hakan kuma ranar 4 ga watan nuwamba tana tuna ranar da murgaye imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran ya yi hijira zuwa turkiya a shekarar 1964 haka kuma a irin ranar ce sojojin sarki sha suka aika ta kisan kiyashi wa dalibai da dama yayin wata zanga-zanga a ranar 4 ga watan nuwamba na shekarar 1978 amurka ta sanar da sanya sunan kamfanin pegasus na isra'ila wanda aka bankaɗo ana amfani da manhajarsa ta nso wajen yin leƙen asiri cikin jiran haramtattun kamfanoni a ƙasar ma'aikatar kasuwancin amurka ta ce an ɗau matakin ne saboda dalilai na tsaro kamfanin na pegasus shine mallakin manhajar nan ta leƙen asiri da aka yi wa fitattun mutane da manyan jami'an gwamnati da shugabannin ƙasashe ciki har da na faransa emmanuel macron kuse ta waya a sakamakon binciken da aka gudanar watanni da suka gabata an nuna yadda aka yi amfani da manhajar isra'ilar wajen yi wa 'yan fafutukar kare hakkin dan adam da 'yan jarida da kuma 'yan hamayya a faɗin duniya kuse kamfanin na isra'ila wanda aka kafa a shekarar 2011 ya jima yana fakewa da cewa manhajarsa ana amfani da ita ne domin samun bayanai daga gungun masu aikata manyan laifuka ko 'yan ta'adda sai dai kungiyoyi irin su forbidden stories da amnesty international sun ce daga shekarar 2016 sun fitar da lambobin waya na masu mu'amala da kamfanin na nso group 50,000 da aka zaba domin sanya ido a kansu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ƙungiyar tarar afirka ta nuna matukar damuwa game da halin da ake ciki a ƙasar habasha shugaban hukumar ta au musa faki muhammad ya bayyana matukar damuwa dangane da ta'azarar ayyukan soji a ƙasar ta habasha wata sanarwa da eu ta fitar ta rawaito shugaban na kira da a tsagaita buɗe wuta sannan a girmama rayuka da dukiyoyin fararen hula tare da kayayyakin gwamnati haka kuma ya buƙaci ɓangarorin da ke rikici su hau teburin sulhu domin lalubo hanyoyin warware matsalolinsu domin ci gaban ƙasar har ila yau musa faki muhammad ya buƙaci ɓangarorin su kiyaye cikakken 'yanci da yankunan ƙasar da haɗin kan al'ummarta ya ƙara kira ga ɓangarorin su gargaɗi magoya bayan su game da kalaman ƙiyayya da ingiza rikici da rarrabuwar kawuna ya kuma shaidar cewa au na nan kan makaranta na ci gaba da haɗa hannu da dukkan ɓangarori domin cimma matsayar siyasa guda halin da ake ciki dai a ƙasar habasha ya ɗau hankalin duniya ne bayan da 'yan tawayen da ke fafatkar 'yantar da yankin tigray suka yunkuri tunkarar addis ababa babban birnin ƙasar a daidai lokacin da gwamnatin abi ahmed ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta nuna matukar damuwa game da yawaitar yawan masu kamuwa da cutar corona a nahiyar turai hakan a cewar hukumar zai iya haddasa mutuwar ƙarin mutane rabin miliyan kafin nan da watan fabrairu a wani taron manema labarai ta kafar bidiyo daraktan hukumar reshen turai hans clegg ya ce yadda ake fuskantar yau masu kamuwa da cutar a cikin kasashen yankin 53 abin damuwa ne matuka a makon da ya gabata kimanin kashi 60 cikin 100 aka samu na sabbin masu kamuwa da cutar sai kuma kashi 50 cikin 100 na yawan waɗanda ta kashe a nahiyar turai a jamus inda aka samu mutum 34 da suka harbu da cutar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata wanda shine karan farko a kasar tun bayan bular annobar an ce akasarin waɗanda suka kamu wanda ba su karɓi rigakafin cutar koronar ne ba kawo yanzu dai sama da mutum miliyan biyar ne cutar ta kashe a faɗin duniya tun bayan bullarta kuma sama da miliyan ɗaya da ɗigo hudu sun kasance ne a nahiyar turai a daidai lokacin da aka fara sassauta matakan yaƙi da annobar to jama'a labaran duniyar kenan To ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sarar da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin yadda a cikin sa ka kawo muku batutuwa suka shafi kashen nahiyar Afirka kana mu gaito muku kwararru da masana da suke mana bayani da karin haske game da waɗannan batutuwa da baka ambata. shirin namu zai yi magana ne game da sabon tsarin da babban bankin najeriya ya bullo da shi wato cbn na e naira wanda daga baya gamu da matsaloli inda wasu 'yan damfara suka so su amfani da shi domin cimma wasu manufinsu na ƙashin kai da fatan masu wari sun da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari su abu na kamar tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma bar mu cikin kwarar shirin watakila kamar da muka ambata tun a farkon shirin babban bankin najeriya ya kadamar da sabon shafin intanet na e naira a karan farko da kasar ta rungumi amfani da kuɗin intanet kamar yadda babban bankin ya bayyana e naira zai zama wata hanya ce ingantacciya ta hulɗa cinikayya da kuɗin naira da kasar ke amfani da ita kuma hakan na nufin al'umma za su iya amfani da nairar ta intanet wurin sayan kaya a kasuwa kamar yadda aka saba yi da takardar kuɗi ta naira. To da mun jin ƙarin haske game da wannan sabon tsarin mun gaishe Alhaji Yusuf Ali masanin tattalin arziki a Najeriya da ke bin tarayyar Najeriya Abuja inda na fara tambayar sa cewa ko zai yi wa masu saurare ƙarin bayani game da yadda ake amfani da wannan tsarin kuɗi na e naira. To ita dai wannan kuɗi na e naira yana cikin nau'o'in kuɗi na zamani wanda ake cewa wato kuɗin kimiyya na yanar gizo wanda kuma ci gaban tattalin arziki da amfani da yanar gizo ya haifar da kudaden a sanadiyan wasu abubuwa da dama musamman cryptocurrencies wato kudade waɗanda suke eh, kwandaloli da aka yi na bitcoin wanda ake kasuwanci da su amma ba tare da sa hannun wata gwamnati ba ko kuma wata karamar eh, babban hukuma to kasancewan mutane da dama sun fara jin daɗin irin waɗannan kuɗaɗe ya sa kasashe da dama a duniya da cikin kasa da 190 aka samu uh, da yawa daga cikinsu kusan kashi 90 suna ta bincike akan yadda waɗannan digital currencies ɗin wato kudaden kimiyya na yanar gizo za su ba da gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikinsu da kuma ɗauke wasu matsaloli da waɗannan cryptocurrency suka zo da su so kuma a cikin waɗannan tsari aka samu kusan kashe 60 har sun fara a tunanin kaddamar da irin waɗannan kuɗaɗe amma kuma a cikin waɗannan kasashe ɗari casa'in aka samu kusan kashi goma sha hudu wanda sun fara a gudanar da waɗannan kuɗaɗe a ciki kuwa a nahiyar afirka najeriya ita ce ta farko sai kasar cambodia daga can ƙasashen asiya mai nisa da kuma ƙasashen kasar china wanda ita ma ta yi yunkurin gabatar da waɗannan kuɗaɗe suna kuma yin gwaji a kan kuɗaɗen to waɗannan kuɗaɗe sun zo kenan kuma zamani ne zo da su amma idan muka ɗauki abin da muke so mu gane menene kuɗi kamar yadda na kan yi bayani akwai wata farfesa a amurka wanda ake ce mata professor john robinson wanda aka tambaye ta wai menene kuɗi sai ta ce kuɗi duk abin da zai tsaya a matsayin kuɗi to kuɗi ne to kaga in madauki wannan fahimta nata za mu ce wannan a e naira tana ɗaya daga cikin kuɗaɗe da hukumomin kuɗi na najeriya suka amince mata kuma aka kaddamar da ita amma kuma yana da yana da huskoki da dama eh, sai kuma yadda ɗan adam ya kalli huskokin to me yanayin bancin sa da tsabar kuɗi da ake amfani da shi a halin yanzu idan mutum zai sai wani abu a kasuwa ko a shago ko makamantansu yauwa to ai idan kana so ka fahimci e naira sai mun ɗauko tarihin kuɗi a takaice na farko tun da aka sa aka yi duniya an sa ubangiji da kanshi subhanahu ta'ala ya bayyana da zinare a matsayin ma'auni na kasuwanci to a tun daga wancan lokaci dan adam yake amfani da zinare da tagulla da azurfa da wasu karafuna masu daraja to wancan zamanin da ya shuɗe saboda wasu dalilai mutane suka kirkiro masu safaran gwalagwalai wanda ake ce musu da sunan shi goldsmith su ma suka kirkiro takardu waɗanda suke kasu suke taimaka ma kasuwanci tsakaninsu da 'yan uwansu kamar misali mutumin da ke birnin tehran da kuma goldsmith da ke birnin abuja to mutumin birnin abuja sai ya rubuta takarda zuwa goldsmith na birnin tehran to ta haka aka fara samun takardun kuɗi wanda ake gudanar da kasuwanci wanda bayansa manya-manyan kasashen na na gabashin duniya da na yammacin duniya su ma suka irin nasu kuɗaɗe da siyasa a ciki har da japanese yen da china yuan da kuma wasu karafuna irin su na dutch mark na jamus irin waɗannan kuɗaɗe su ma sun yi nasu zamani har 'yan mulkin mallaka sun kai irin waɗannan kuɗaɗe, kowanne ta kai shi a ƙasar da ta yi mulkin mallaka to bayan mulkin mallaka kamar a najeriya shine aka samu lokacin da aka kirkiro ita wannan naira a halin ɗari tara da saba'in da uku wanda ta zama kuɗi na ƙasar nan wanda kuma take gogayya da sauran kuɗaɗe na duniya to a halin yanzu wannan i naira ɗin da aka kirkiro da kuma naira najeriya nasabar su ɗaya darajar su ɗaya bambancin su kawai shine naira da kwabo da ke hannun mutane takardun kuɗi ne ko dai na takarda zalla ko kuma na roba na takardar roba wanda aka yi kamar yadda za a gani a naira dubu eh, takarda ne na kuɗi na zalla kamar yadda za a gani a naira ashirin wanda tasiri zai iya yi ga tattalin arzikin Najeriya? sauran kasuwancin ya zo ya tsaya da gindinsa amma abin da ake cewa shi wannan farkon bunƙasa tattalin arzikinsa ne zai rage ma kuɗaɗe da ake kashewa kuɗin da ake kashewa wajen buga sababbin kuɗaɗe to wannan kuɗi da za a samar da shi a manhaja ne to kaga zai taimaka kuɗin da ake kashewa wajen yin sababbin kuɗaɗe zai koma a ci gaba da yin wasu ayyukan gina ƙasa na ɗaya kenan haka kuma kudaden da ake kashewa da dama wajen in kudade sun lalace an karɓe su a biya a lalata su shi ma ya bata sannan kuma kasuwancin da ake yi a yanar gizo wanda aka sa haraji yanzu duk harajin da za a samu ba wanda zai guje ma wannan haraji to haka gwamnati za ta tattara kudaden harajin ta ta san yawan kasuwancin da aka yi ta san yawan kudaden ta saboda haka abin da za ta yi shine da ta gama samun kudaden ta sai ta tura su cikin account dinta wanda ta tanada na tara kudaden shiganta wanda daga baya ake raba kudaden tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi kuma babban wani abun burgewa game da ita wannan kuɗi na e-naira shine kasancewanta kuɗi ne wacce take yanar gizo sannan kuma an samar da hukuma wanda za ta kula da duk abubuwan nan da ake wato haɗin gwiwa ne ko kuma in ce haɗaka ne ko kuma in ce aiki za a yi tare da babban bankin ƙasa da ita department ɗin da za a kirkira na wannan e-naira wanda za ta kasance tana aiki lokaci-lokaci da hukumar wato sadarwa ta ƙasa communication commission wanda za a yi ta duba duk abin da za a iya tsarewa ta hanyar kimiyya ta lambar waya haka kuma za a iya tsarewa ta kasuwanci ussd to ita ma wannan ilera din za a iya tsare ta da wannan kimiyyan saboda ainihin babban abin da duniya take yanzu a ciki shine ta a ne wajen amfani da kimiyya wajen ci gaban tattalin arzikin kasa shi sa ma kwanan baya ita wannan ministry of communication aka kara mata ta zama ministry of communication and digital economy to wannan digital economy din da aka kara su ne suka bude waɗannan sababbin nau'i na kasuwanci suka bude waɗannan digital currency wanda ake ce mata e wanda kuma kamar na ga ba Najeriya ne kadai ta yi kokarin shiga wannan kudi ba a kasashe har sun nisa a cikin kokarin kirkiro kuɗaɗen da za su alaka da kuɗaɗen wasu waɗannan kasashe. To ma saurare da haka zan jalin zamu shirin a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu da da sabon shirin amma kafin nan a madadin bakonmu a wannan shirin Alhaji Yusuf Ali masanin tan arziki da ke birnin tarayya Abuja ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa a huta lafiya. kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas tsokaci na na yau bisa tsaro ne wa'annan ɗalibai da aka ɗauke na jami'a ta nigeria ubangiji allah ya kawo musu sauƙin abu duka afirka gaba ɗaya muna fata ubangiji allah ya kawo mana sauƙin wannan ta'addancin salamu alaikum daga agadas alkasun baba liman ahar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamhuriyar musulmi tare mai magana da kushi ne Salihu daga Keta jihar Tawa jamhuriyar Niger. Da farko dai ina godiya da wannan dama da kuke ba mana bayyana ra'ayoyinmu akan abin da ke ci mana to a kwarya Ra'ayina na yau zai tafi akan wannan taro da aka yi na sauyin yanayi a Ingila to ina ma shugaban kasar mu Alhaji Muhammad Bazum barka da dawowa gida Niger lafiya. Allah ya kare shugabannin mu na Afirka gabaki daya daga shirin mashiranta. Allah ya kare shugabannin mu na Afirka gabaki daya daga 'yan ta'adda. Allah ya ba su shugabannin mu na Afirka gaba gaba ɗaya nasara allah ka mana ƙarshen wannan yanayi da muka jiki na ta'addanci suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to ina so a bani dama zan ka tsokaci ga wannan bayan allah ɗaliban jami'a ko in ce malaman jami'a na ta birnin abuja da aka shiga aka yi garkuwa da su har cikin aji gaskiya wannan abun tir da Allah ne wanda suke wannan abubuwan ubangiji Allah shirye su in masu shirwa ne kuma duk abin da yake janyo mana wannan abubuwan gaskiya kasashen Afirka wallahi rishin aiki ne da yi ma matasa katutu zaman banza yayi yawa ubangiji Allah shirye mu mai magana Abdurrahman wanda aka san da Abdul Kibiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo BOH mai magana Mustapha Muhammadu Kadangare ɗan asalin garin Katagirin Kantu, jamhuriyar Niger, Tawa, kwamitin Bangi. Ina amfani da dama ta yau domin in ɗan ƙara yin tsokaci ga 'yan majalisun ƙasar mu ta Niger, musamman ma na cikin kwamitin Bangi. A yau an wayi gari kwamitin Bangi tana da 'yan majalisa biyu wanda suka zo suka nuna su 'yan yanki ne talakawa suka ba su goyon baya, suka ba su haɗin kai, suka yarda da su, suka zaɓi zaɓe su masha Allahu Allah ya tanya su riko amma yanzu kallo ya koma sama yan majalisa na cikin yankin bangi talakawan bangi suna nan suna jiran ku hanya mai hitowa daga tasha a tehun zakuwa cikin kwaminikin bangi tana nan tana jiran gyara talakawan kwaminikin bangi suna nan suna neman ruwa tsabtattu a wani yankunan tunda wasu yankunan alhamdulillah sun samu ruwa tsabtattu assalamu alaikum sashen hausa radio voh a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana Lawali daga jamhuriyar Nijar. ra'ayina yau zai tafi ne dangance da ikirarin da hukumomin lafiya suka fito a mu na nijar na kan cewa al'umma ba sa zuwa ɗaukan allurar rigakafi na cutar corona to a gaskiya inda matsalan yake tun farko aka fara aikin ba ta yadda ya kamata ba saboda su hukumomi maimakon tun da an ce yaƙi ake da wannan cutan kuma ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake yakanta shine a hana taron jama'a sai muka ga sun yi jiran diran miki akan masallatai da sauran wuraren da dai suka shafi addini a nan suka fi ba da eh, mahimmanci wanda muna ganin kasuwannin mu suna a bude sauran wurare na taruka kuma ana yin su ba tare da an zo an samu mutane ba shi yasa al'umma ma ba su dauki abin da mahimmanci ba assalamu alaikum wa rahmatullahi biyu gaisuwa da fatan alheri mai yawa a gare ku ni ne abubakar lawan daga nan lawandi ririya wato shugabanni yanzu ta kansu suke ba ta talaka ba yanzu za su ɗauko a lokacin siyasa su zo su ce mana kaza ya yi kaza kara da kiyashi wunduwa ya ai za a muku kaza kawai da kowa ya hau mulki aka rantsar da shi sai ya nemi inda ake taron kasashen tura a rinka hawa jirgi ana tafiya yawo wannan babu ci gaba a cikin harkar nan assalamu alaikum ni ne na kula abubakar daga lawan di Assalamu alaikum warahmatullah sashi Hausa na biyu ce Iran. A magana abubuwan manja Mabola daga nan karamar kwama Mabola jihar Adama tare Najeriya. Ina ba gwamnatin ƙasa ta Najeriya shawara da cewa a sakamakon tangarda da aka samu na damina da rashin isasshen ruwa hakan ya haifar da rashin cikakkiyar abinci ko in ce cimaka. A saboda haka yana gira da ita gwamnati da ya kamata a ce ta faɗaɗa harkar noman rani ta yadda za ta mai gurbin abincin da aka rasa a wannan damina da take shirin ficewa a muna fata gwamnati za ta taimaka manomanmu masu noman rani marasa karfi assalamu alaikum warahmatullahi gidan rediyon iran to a yau ina son ne ku bani dama domin in kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi sanata Atiku Bagudu da ya taimaka wannan titin da aka faro mana a cikin garin Mayyama da ke jihar Kebbi da yake tituna ba su da kai karshen gari ba muna samun matsalar ambaliyar ruwa da fatar za a ɗauka kwaran mataki domin kawar da wannan abin na gode kware gidan rediyon iran sunana ɗaya mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria To Marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu ga shirin amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ni kuma tahir amine zan kasance tare da ku a shirinmu na yanzu kamar yadda aka saba madalla masu sauraro a cikin shirin mu na yanzu za mu yi magana kan halaye masu kyau na limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma mu ce ma'asumai a cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don mu san irin yadda suka zauna da iyalansu da 'ya'yansu sannan mu kuma ya zama mun ɗauki darasi daga rayuwarsu ta cikin gida ahlul baiti alaihi salam kyakkyawan misali ne a rayuwarmu a matsayin musulmi sannan a matsayinmu na masu bin su a matsayin su ne shugabanni shugabannin wannan al'umma da gaskiya wanda Allah ya zaɓa don su jagoranci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har duniya ta naɗe girmama mace da kuma mata yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci ta fuskoki biyu na farko a matsayinta na mace akasin na miji to yaya wa'annan masu mai alaihimussalam suka yi hulɗa da mata menene matsayin mata a wajensu wa'anda a nan za su zama abin koyi ga dukkanin bil'adama a duk inda suke a duniya na biyu kuma a matsayinsu na matan aure mahaifiya wacce take renon 'ya'ya wacce tare da shi suke rayuwa ta yaya ma'asumai suke mu'amala da matansu na aure don haka ya zama abin koyi a gare mu mu mabiyansu wanda muke ɗaukan su hujjojin Allah a bayan ƙasa da farko menene matsayin aure a wajen ahlul baiti salam an karɓo hadisi daga imam muhammad bakar salam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba a yi wani gini a musulunci wanda ya bi soyuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka ba kamar ginin aure Allah mai girma da ɗaukaka bai so wani gini da aka yi a rayuwar duniya kamar ginin aure ba wanda kuma shine hasashen al'umma daga nan za mu fahimci bambance-bambance da yake tsakanin musulunci da kuma sauran al'adu musamman na ƙasashen yamma al'adu wanda suke ɗaukar aure ba a bakin komai ba suna kuma aiki dare da rana don rusa iyali da kuma rusa aure a musulunci iyali shine tubalin farko na gina al'umma kyautatawa da kuma lalacewar al'umma na faruwa ne daga iyali idan iyalai guda guda sun kyautata to al'umma ma za ta kyautata idan kuma allah ya kiyaye sun lalace to daga nan al'umma za ta lalace iyali ya kunshi bangarori uku ne za mu ce akwai miji da matarsa da kuma 'ya'yan da suka haifa idan yaro ya tashi ya ga cewa mahaifinsa yana matukar girmama mahaifiyarsa haka ma a ɗayan ɓangaren tana girmama mijinta a gaban 'ya'yanta to kai tsaye wannan 'ya'yan za su ɗauki wannan halin daga wajensu ba tare da an koya musu ba ya kamata miji da matarsa su zama masu mutunta juna a ɓoye da a bayyane a cikin zuciya da kuma a fili haka ma a ɗayan ɓangaren amma idan aka sami akasin haka wato miji baya ganin gidansa wajen aminci ne da hutu da zaman lafiya ko kuma mace tana ganin mijinta yana wulakanta ta a gaban 'ya'yanta ko kuma tana da wata damuwa a cikin gidan mai yiwuwa gidan ya zama jahannama a gare ta to a nan wannan yanayin zai yi tasiri a rayuwar 'ya'yan da suka haifa kuma suka tashi a gabansu. iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tsarki sun yi rayuwa da matansu a cikin hali na girmamawa da tausasawa da mutuntawa halayensu da iyalansu yana tabbatar da girman matsayin da mace a matsayinta na mutum take da shi a wajen Allah da kuma mace a matsayinta na matar wani namiji an karɓo hadisi daga fiyayyin halittu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairinku shine wanda ya fi kyautatawa matarsa ni na fi kowa daga cikinku kyautatawa na. kamar yadda ya zo cikin littafin malla ya haturuhul faƙi mujalladi na uku shafi na 443 hashiya na 4538 har ila yau a wani hadisin mai kama da wannan ya zo cikin wasa ilu shi'a inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin ku wanda ya fi kyautatawa iyalansa kuma ni ne na fi kowa kyautatawa iyalansa wasailu shi'a juzu'i na ashirin shafi na 171 hashiya na 25347 to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai a gyara zama domin a sauri shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Standard Stan ko kuma kisoshin Salihan Bai na Atullahi Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu fara kissar annabi ilyas salam ɗaya daga cikin annabawan allah ta'ala wanda ya aika zuwa wani wuri a ƙasar sham babu shakka annabi ilyas salam yana daga cikin manya-manyan annabawan allah ta'ala don ya ambace shi a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa kuma lalle iliyasu hakika yana cikin manzanni a cikin suratu as-safat ta 123 a wata ayar kuma allah ta'ala ya ambace shi a cikin jerin wasu annabawa a cikin suratul an'am inda yake cewa da zakariya da yahaya da isa da iliyasu duk su da cikin salihai cikin suratul an'am ta 85 a cikin wa'annan ayoyi biyu ne allah ta'ala ya ambaci annabi iliyas a cikin mai girma sai dai dangane da sunansa wasu malaman tafsiri suna cewa ai annabi ilyas alaihissalam lakabi ne na annabi idrisu alaihissalam don kalmar idris ana talaffuzinsa da idras bayan an yi mata sauye-sauye da ƙari da rage sai ta zama iliyasu wasu kuma sun ce ai annabi ilyas alaihissalam shine halluru wato malamin annabi musa alaihissalam har ila yau sun ce ilyasu alaihissalam ɗaya ne daga cikin annabawan bani isra'ila ce ɗan yasin ne ɗaya daga cikin jikokin annabi haruna alaihissalam ɗan uwan annabi musa alaihissalam daga ƙarshe dai wasu malaman tafsiri suna ganin ilyasu alaihissalam ɗan annabi yasa'u ne ko kuma wasu malaman suna ganin ilyasu alaihissalam shine iliya sai dai abin da ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma shine cewa annabi Ilyasu ɗaya ne daga cikin annabawan Allah ta'ala kuma manzo don yana daga cikin manzanni kamar yadda wata aya ta bayyana kuma Allah ta'ala ya aiko shi zuwa wajen wasu mutane masu bautar gumaka kuma sunan gunkin da suke bauta shine Ba'al kamar yadda ya zo cikin wannan ayar kuma lalle Iliyas hakika yana daga manzanni a lokacin da yake cewa mutanensa ashe ba za ku yi takwa ba shin kuna wa ba'al ne kuma kuna barin mafi kyautatawar masu halitta Allah Ubangijinku kuma Ubangijin iyayenku na farko sai suka ƙaryata shi saboda haka su lalle wa'anda za a halartawa ne a wuta sai bayan Allah wa'anda aka tsarkake kuma muka bar yabo a gare shi a cikin mutanen ƙarshe aminci ya tabbata ga Iliyas cikin suratu Safat ayata 123 zuwa 130 kamar yadda muka faɗa a baya wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa an aike shi ne zuwa ƙasar sham tare da kafa hujja da sunan gunkin da allah ta'ala ya ambata a cikin ayata alkur'ani da muka ambata a sama wanda ake kira ba'al sun ce daga nan ne garin da mutanen da aka tura shi ya fito wato ba'alabak wanda yake cikin ƙasar lebanon a halin yanzu wanda kuma yake kusa da kan iyakar ƙasa da ƙasar syria daga gabas kalmar ba'al bagde yana nufin wato garin da abin bauta na ba'al yake akwai kusoshi da dama wanda suka zo dangane da annabi ilyas salam amma ba abin amincewa ba ne ya sa muka kau da kai daga kawo su a cikin shirinmu na yanzu don haka abin da ya tabbata dangane da annabi ilyas salam shine muka faɗi daga ciki ya kira mutanensa zuwa ga bautar allah ta'ala shi kaɗai da kuma tsarkake bauta zuwa gare shi shi kadai amma ya gamu da cikas don mafi yawan mutanensa ba su yi imani da shi ba ba su karbi kiransa ba sai dai yan tsiraru wanda Allah ta'ala ya tsarkake su a cikin wannan ayoyi Allah bai bayyana cewa ko ya halaka su a nan duniya ba sai dai ya ce suna daga cikin wa'anda za a gurfanar da su a cikin wuta a ranar kiyama da ƙarshe su muminai kuma Allah ta'ala ya yi masu alƙawalin kyautatawa daga ciki har da shugabansu annabi ilyas alaihissalam da ƙarshe kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya yabi annabi ilyas alaihissalam ya kuma tabbatar da aminci gare shi inda yake cewa salamun ala ali ilyasin masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen kissar annabi ilyas alaihissalam da kuma ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma ta fito idan kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu su kuma sai shirin mu karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ƙungiyar tarayyar turai ta yi tofin alatsi ne kan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar sudan tare da barazanar dakatar da taimakon kudade da take bai wa kasar matukar sojojin kasar ba su hanzarta mai da madafin iko ga gwamnatin fararen hula ba a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya ta haɗaka ba babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai jose borrell ya yi gargadin cewa da sunan kasashe 27 membobi a kungiyar tarayyar ta turai ba za su amince da duwata dabarar rusa shirin komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya a ƙasar sudan ba tare da jaddada ɗaukan matakin hanzarta dawowa kan tafarkin da ake tafiya a kai a ƙasar kuma rashin yin hakan zai sanya ƙungiyar tarayyar turai ɗaukan matakai masu tsanani kan ƙasar sudan ciki har da dakatar da taimakon kuɗaɗe ga ƙasar a wasu kiraye-kiraye da suka fito daga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tarayyar afirka sun jaddada yin kira kan hanzarta sakin firaministan sudan a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar abdullah hamdok da dukkanin 'yan siyasa da aka kama bayan juyin mulki a ƙasar kamar yadda gwamnatocin ƙasashen faransa da birtaniya suka yi tir da juyin mulkin da aka yi a sudan suna jaddada yin kira kan baiwa gwamnatin abdullah hamdok damar ci gaba da gudanar da ayyukan kanta hakanan kungiyar tarayyar turai ta jaddada sakin jami'an gwamnati rikon kwarar kasar da aka kama tare da kira kan nisantar duk matakin zubar da jini a kasar tana mai jaddada goyon baya ga gwamnati rikon kwarar kasar a matsayar gwamnatin da ta fi taka rawar gani a lokutan da suka gabata a kasar hakanan tawagar kungiyar tarayyar turai a birnin hartun fadar mulkin kasar sudan da ta hada da tawagar kasashen amurka da birtaniya norway da switzerland sun jaddada matsayinsu na yin riko da hambararriyar gwamnati rikon kwaryar kasar karkashin firayim minista abdullah hamdok a matsayar halittacciyar gwamnati rikon kwarya a sudan kamar yadda suka jaddada daukan matakin sakin dukkanin fursunonin siyasa a tsohuwar gwamnatin firayim minista abdullah hamdok matsayar kasashen duniya duniya gami da kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi hannun riga da matakin da shugaban majalisar mulki a gwamnatin riƙon ƙwaryar sudan general abdul fatah al-burhan ya ɗauka na gudanar da juyin mulki a ƙasarsa tare da kame fararen hula da suke cikin gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar musamman firayim minista abdullah hamdo da jami'an gwamnatinsa gami da kafa dokar ta ɓaci a ƙasar a nata bangaren kasar amurka a ta bakin wakilinta na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey piltman ta kwadaitar da shugaban rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan kan sake dawo da gwamnati rikon kwarar kasar wannan kira na amurka yana zuwa ne bayan da rikicin siyasar kasar sudan ya shiga mako na biyu kuma babu wata alamar mafita domin warware rikicin tsakanin rundunar sojin sudan da kungiyoyin fararen hula da suka doge kan rashin amincewar su da matakin juyin mulkin soji a kasar kamar yadda haɗin gwiwar ƙasashen amurka da norway da kuma birtaniya suka fayyace cewar matuƙar rundunar sojin sudan ta amince da dawowar firayim minista abdullah hamdo kan mukaminsa to a shirye suke su koma kan tsarin gudanar da taimakekeniya da ƙasar sudan tun a ranar 25 ga watan oktoba da ta gabata ce rundunar sojin sudan ƙarƙashin jagorancin babban kwamandanta general abdul fattah al-burhan ta gudanar da juyin mulki a ƙasar tare da killace firaministan ƙasar abdullah hamduk a gidansa gami da tsare wasu daga cikin ministocinsa lamarin da ya sanya ƙasashen turai dakatar da taimakon kuɗaɗe da suke baiwa ƙasar sudan wasu kafafen watsa labarai sun bayyana cewa wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey filtman ya koma birnin khartoum fadar mulkin sudan da nufin neman hanyar warware rikicin kasar a kwanakin baya dai jeffrey pittman ya soki shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan da mukarrabansa a wata ganawa da ya yi da manema labarai yana mai cewa shugaban rundunar sojin sudan abdulfatah al-burhan da magoya bayansa sojoji sun ha'inci al'ummar sudan da kokarin hana su kaiwa ga tafarkin dimokuraɗiyya ta hanyar lumana jeffrey pittman ya kuma zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da ha'intar juyin juya halin sudan da aka gudanar a shekara ta 2019 a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na kasar amurka pittman ya bayyana cewa general burhan yana son dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar ce kuma abu ne da ba zai taɓa yiwuwa cikin sauƙi ba jeffrey pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayan sudan ba za su taɓa kyale sojoji sojoji su sake mamaye madafin ikon kasar ba kuma general abdul fatah al-burhan yana fuskantar matsin lamba a halin yanzu haka a zanga-zangar al'ummar kasar baya ga kasashen yanki da sauran duniya Pittman ya kana da cewa Burhan da Hamidati ba su taɓa nuna masa za su ɗauki wannan al'amari da hannunsu ba musamman ɗaukan matakin rusa majalisar ministocin ƙasar ta hanyar juyin mulki. Pittman yana nuni da yadda batun juyin mulki a Sudan ya fusata al'ummar ƙasar tare da shirya zanga-zangar kalubalantarsa. Jami'in diflomasiyan ƙasar ta Amurka ya bayyana cewa ƙasashen da suke da ra'ayin kafa mulkin soji mai ƙarfi a fili yake ba za su iya maye gurbin ƙasashen ƙasashen duniya da cibiyoyin hada-hadar kudaden kasa da kasa wajen tunkarar matsalolin tattalin arziki irin wacce sudan take fuskanta ba don haka babu inda sudan za ta fice daga matsalolin da take ciki sakamakon komawa kan tsarin mulkin soji kamar yadda jaridar washington post ta kasar amurka ta buga labarin cewa gwamnatin joe biden ta sanar da dakatar da kudade dalar amurka miliyan 700 da ta ware domin taimakawa kasar sudan a ƙarƙashin shirin taimaka mata kan shirin ta na komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a gefe guda kuma jeffrey pittman yana jaddada cewa yana mai jaddada cewa dukkanin bangarorin soji da fararen hulan sudan sun bayyana dattaku a lokacin zanga-zangar gama gari musamman a ranar asabar da ta gabata a birnin khartoum lamarin da ke fayyace cewa bangarorin biyu sun fahimci suna buƙatar yin aiki da juna domin neman hanyar komawa kan tubalin gwamnati riƙon ƙwarya da za ta kunshi sojoji da fararen hula pittman yana mai jaddada samar da gwamnatin haɗin gwiwa da ta kunshi sojoji da fararen hula a sudan tare da sakin duk jami'an da ake tsare da su gami da dawo da ayyukan gwamnati rikon kwarya a kasar yana mai cewa ba zai yiwu sojoji su ce su ne za su zaɓi irin fararen hula da za su gudanar da aiki da su ba kamar yadda fararen hulan ƙasar ba za su ce su za su zaɓi irin sojojin da suke son gudanar da aiki da su ba babbar bukata ita ce samun haɗin kai da fahimtar juna gami da tarayyar dukkanin ɓangarori a fagen ci gaban ƙasar bayan janaral burhan ya sanar da juyin mulki a sudan ya yi furuci da cewa sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu musamman hatsarin rabuwar kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba yana mai nuni da cewa za a kafa sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 tun bayan sanar da matakin da sojoji suka ɗauka a sudan a ranar litinin ta rusa majalisar shugabanci rikon kwaryar kasar shugaban majalisar shugabancin sudan general abdul fatah abdulrahman al-burhan kuma babban kwamandan sojin kasar ya jaddada aniyar sojoji na mutunta dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma a kundin tsarin mulkin kasar a lokacin gudanar da gwamnati rikon kwaryar kasar amma ya sanar da batun jinginar da yin aiki da wasu ayoyin dokan kasar ciki har da tsige gwamnonin jihohin kasar tare da daukan alkawarin ci gaba da kula da harkokin kasar domin gudanar da zabuka a kasar da nufin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a nasu bangaren kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke adawa da juyin mulki da sojoji su gudanar a sudan sun bayyana cewa har yanzu jami'an gwamnati rikon kwarya da aka rusa ta hanyar juyin mulki su ne wakilan gwamnatin sudan masu halacci a kasar kamar yadda bayanin ma'aikatar sadarwar kasar karkashin haɓararriyar gwamnatin rikon kwaryar sudan ta sanar da cewa duk wata doka da kuduri da gwamnatin mulkin sojin kasar ta fitar bai da halacci kuma bayi kan dokar kasa a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta kafa tare da nuna rashin amincewa da duwani batun juyin mulki a ƙasar gami da dakatar da sudan a matsayin memba a kungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta da 2019 nufin gudanar da zabuka a ƙasar bayan cika cikan wa'adin gwamnati rikon kwarya da nufin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya a sudan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin nam ya kawo jiki a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to don ne kawo kashin shirin namu baki daya da yake mana dan sauraro lokaci san barka sake dawowa domin ta so mana kusa da gaske labaran da aka riga aka saurara shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi fatan tattaunawar da za a yi nan gaba ta neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da kasarsa a shekarar 2015 za ta haifar da dama ido shugaba ra'isi ya bayyana cewa iran ba za ta taɓa watsi da tattaunawar ba amma kuma ba za ta mika kai ba ga bukatun da ba su da amfani ga al'ummarta ba ya kuma dangata takunkuman amurka kan kasarsa a matsayin haramtattu tare da bukatar gwamnatin washington da ta ɗage wa kasarsa takunkuman iran dai ta tabbatar da komawa tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar tare da sauran kasashe da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da sin rasha faransa jamus da kuma burtaniya a ranar 29 ga watan nuwamban nan tattaunawar dai zata mai da hankali ne kan ɗage wa iran takunkuman da amurka ta kaka ba mata bayan da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi gaban kansa da janye kasarsa daga cikin yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 to na zamu kakari sai dan Allah mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin lokacin mutum kowa da kowa musamman shi Amurka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya